Assalamu alaikum warahmatullahi. In yau shine farkon shigowar wannan albarka ka mana alamar like magana akan yadda za ka naka a WhatsApp in ka sai da wayar ka ba tare da ka goge application na WhatsApp din ba. Da farko sai cikin menu ka haka sai mu tafi kai tsaye. To sai mu zo mu WhatsApp. Gashi nan. sai mu jira shi ɗan buɗe kaɗan idan ya buɗe sai ka taɓa nan sama shi nan za ka ga wasu ɗigo guda uku sai ka taɓa su haka zai nuna maka seti sai ka taɓa nan gashi nan an sa seti sai ka taɓa shi haka sai ka shigo nan inda aka sa account sai ka taɓa kai haka ga nan an sa change number two step verification za ka sa security delete my account ga recovering account information so sai ka taba nan inda ka sa delete account ka shigo zai nuna maka change phone number country phone number to tunda delete za mu yi sai mu sa phone number a nan misali wannan shine phone number na 081 69 41 2399 sai ka taɓa nan inda aka sa delete gashi sai zai nuno maka how can we improve select rations Ashanti, we we had to see you leave tell us where you are deleting your account See, ka taba shi nan haka sai ka zaɓa ga shi i am change, change my device za change the device za change the waya i um, change my phone number and delete my account temporarily WhatsApp is missing a feature, WhatsApp is not working, others. So sai ka zaɓi wanda za ka canza waya ne sai ka taɓa device na inda ka sa change device. Sai ka taɓa shi haka. How can we approve? Sai ka sa kamar ni yanzu na gwada zan sa thanks again sai ka taɓa delete. Kaga sun ce wai process to delete your account deleting your account is a permanent per, permitted permanent your data cannot be recovered if you res restrict your whatsapp account in the future in za ka delete my account sai mu jira to kun gani ga shi ya ce your whatsapp server ya yi deleting har yanzu ya ce agree and continue in za ka sake login sai mu ɗan jira shi saboda yana sace

fanático yamu bari dai mu fita kamar duk kowa ya zo nan zai gane me muke nufi. Sake haɗuwa da kowane wani bidiyo mun gwada mana bidiyo.